Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar bakwai ga watan Agusta na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban jiragen yakin Isra'ila sun buge wasu wurare guda biyu da ta auna a zirin Gaza. Wanda ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce martani ne ga harin bama-bamai da aka yi su kamar balan-balan da aka cillo daga zirin Gaza ɗin zuwa Isra'ila. Rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya. inda sojoji daga kasashen biyu suka yi taron gama shekaru da dama a cewar ma'aikatan sojin indiya hukumomi a australia sun ce an samu kamuwa da covid-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau asabar galibi a jihar new south wales inda aka gargaɗi mutane da su zauna a gida domin takaita yaduwar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta delta kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa sabuwar gwamnatin rukun kwarya ta kasar mali ta daidaita da makwabciyarta jamhuriyar nijar bayan aka samu rashin jituwa a kwanakin baya ya ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa amma kuma suna tare wuri guda a halin yanzu wannan magana ta wuce a najeriya kuma cibiyar nazarin dabaru da ilimi ta kaddamar da wani dandali na mata wanda zai rika wayar da kan al'umma kan batutuwan da ke damunsu da neman mafita Da cikin gida mu fara ba yaran yaranmu mu. bayanin wannan abu ya kamata mata na Najeriya su fito akan wannan matsala su yi magana da murya daya. Sannan muna tafa da rahoto kan kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasi baban gida mai ritaya kan shekarun mutanen da ya kamata a zaba wanda ya tada kura. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya Maƙeri. makeri. Jiragen yaƙin Isra'ila guda biyu sun buge wasu wurare guda biyu da suka auna a zirin Gaza. Wanda ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce martani ne ga harin bama da aka kera da balan-balan da aka cillo su daga zirin Gaza zuwa Isra'ila ɗin harin sojan isra'ilan da ya fada a cikin harabar ma'aikatar sojan hamas kuma inda ake jefo bababamai na balan-balan zuwa isra'ila ya tada wuta a kan filin gona kana ya lalata amfanin gona sai dai ba a samu labarin asarar rayuka a isra'ila ko gaza din ba nan take babu wasu kalaman martani daga bangaren hamas kafafen yada labaran isra'ila sun ce wuta guda hudu ne bama-baman na balon suka tada a jiya juma'a da rana a wasu wurare da ke kusa da zilin gaza rundunonin india da na china sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta himalaya inda sojoji daga kasashen guda biyu suka yi ta'arin gama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin india ko da yake sadarwar na zama nasara ne da aka samu wurin warware takaddamar iyakar da ta gurbata dangantakan kasashen biyu na asiya amma duk da haka da sauran rina aka ba janyewa daga gogra da ke gabashin yankin ladak shine zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara sai dai hakan na zuwa ne watanni shida bayan da sojojin india da na china suka fice daga yankin kogin himalaya inda rikicin tsakaninsu ya fi muni shekaru da dama ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a australia sun ce an samu kamuwa da covid-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau asabar galibi a jihar new south wales inda aka gargaɗi mutane da su zauna gida domin takaita yaduwar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta delta da yake jawabi ga manema labarai a sydney ministan new south wales brad hazard ya ce jihar ta samu mutane 319 da suka ɗauki cutar a yankin tsakanin sa'o'i 24 adadi mafi yawa da aka taɓa samu a cikin wuni guda a nan south wales tun lokacin da annobar ta ɓarke ita ma makwabciya jihar victoria ta samu sabbin kamuwa 29 adadi mafi yawa a wannan shekaran bayan da jihar ta ayyana dokar kulle na kwanaki bakwai a farkon wannan mako shugaban jihar ta victoria dan andrews shi ma ya gargadi mutane cewa za su iya barin gidajensu ne kawai idan suna da wani aiki mai muhimmanci da za su gudanar ko sayan kaya ko kula da lafiya ko kuma zuwa wurin allurar rigakafi ko kuma mimmiƙe jiki na sa'o'i biyu kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce a yau asabar kasar thailand ta samu sabbin kamuwa 21,838 da kuma mace-mace 212 a cewar bayanan kwamitin yaki da covid-19 na kasar a nan amurka kuma fadar white house ta faɗa a jiya juma'a cewa kasar ta tabbatar a hukumance cewa ta yi wa rabin al'ummanta rigakafi godiya dai na zuwa ne ga karuwa allurar rigakafi a makon da ya gabata a shafinsa na twitter Daraktan tattara bayanan COVID-19 na fadar White House Cyrus shafa ya ce ya zuwa jiya Juma'a an yi wa mutane 821 rigakafi a wannan mako. An kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin rukun kwaryar kasar Mali ta aike da wani manzo na musamman zuwa jamhuriyar Nijar domin yi wa shugaba Muhammad Bazoum bitar halin da ake ciki dangane da shirin mayar da kasar kan tafarkin demokuraɗiyya tare da neman shawarwarinsa abin da ke nufin kawo ƙarshen sabanin da aka fuskanta a kwanakin baya tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. Wakilin murya Amurka a yi mai Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Ministan harkokin wajen kasar ta Mali Abdullahi Diop ne gwamnatin rikon kwarya ta aiko dauke da abin da ya kira sakon shugaban Mali Kanal Asimi Goita da nufin yi wa shugaban kasar Nijar bayanin halin da kasar ke ciki wata guda bayan kafa sabuwar gwamnati. Sannan ya yi amfani da wannan dama don neman shawarwarin shugaba Mohamed Bazoum a shirye-shiryen zaben da zai mayar da mulki a hannun farar hula. Euh, le président Assimi Goïta qui m'a chargé euh, de lui porter un message. Ta wani bangare wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar ta Mali na matsayin wata hanyar gwada wa duniya cewa daga yanzu rikicin da ya kunno kai a kwanakin baya tsakanin kasashen biyu bayan da shugaban kasar Nijar ya soki sojojin Mali ya zo karshe. Même la langue euh, et les dents se battent mais ils restent au même endroit. ya ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa amma kuma suna tare wuri guda a halin yanzu wannan magana ta wuce domin shugaba Mohamed Bazoum shine shugaban ƙasa na farko da ya kira shugaban rikon kwarya a waya jim kaɗan bayan da aka kai masa hari ran sallah kuma a yau shi ya aiko ni wajen shugaba Bazoum akwai tarin kalubale da ya kamata mu tunkara a maimakon wani batu na daban ina ba ku tabbacin dukkanmu muna yi ne domin al'ummomin kasashen mu biyu saboda haka dole ne mu zauna tare ministan harkokin wajen nijar hasu masaudu ya jaddada girman hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna ya ce hulɗa tsakanin nijar da mali abu ne da ya wuce inda ake tsammani ba abin da zai iya raba wannan alaƙa saboda haka wannan hulɗa za ta ci gaba a alkibla guda muke kallo domin matsalolinmu iri ɗaya ne kalubalen da ke gabanmu guda ne za mu haɗa ƙarfi mu yaƙi abokan gaba musamman 'yan ta'adda damuwar mu kawai a halin yanzu mu ga an gudanar da rikon kwaryar mali cikin kyaukyawan yanayi kasar mali mai fama da mamayar ƙungiyoyin ta'addanci yau shekaru da dama ta fuskanci juyin mulki biyu a tsawon watanni uku kacal abinda shugaba mohamed bazoum a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba makuron na Faransa a watan jiya ya ce bai dace ba domin alama ce da ke nunin sojojin Mali sun faye kwaɗayin mulki a maimakon neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ƙasar ke ciki. Farcin da Kanal Asimi Goita da makarrabansa suka ce ba su ji daɗinsa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. yanzu kuma ga babu yakub ya da labarin duniya kashi na biyu a yau asabar 'yar kasar kenya perez da kirkir mai wasan guje-guje ta lashe zinari na olympic a wasan tsirin fafalaki na mata a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da kuma dakiku 20 abokiyar wasanta 'yar kasar kenya brigid koshge ita ce ta zo ta biyu a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da dakiku 36 inda ta samu kyautar azurfa ba amurkiyar na mole sedel ita ce ta zo ta uku a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da dakiku 46 masu shirya wasannin olympic sun fara tseren fanfalakin matan ne da misalin karfe 6 na safe sa'a guda kafin lokacin da aka shirya yin wasan a wani kokarin kaucewa tsananin zafi yayin wasan a farkon fara gudun tsirin yanayi na da kyau kana karfin zafi a wannan lokaci bai wuce ma'aunin digiri celsius 25 ba amma kafin a kammala tsirin zafin rana ya kai kusan digiri celsius talatin kimanin 'yan wasa goma sha biyar cikin tamanin da takwas ne suka gaza kai labari a tsirin da aka yi a garin soforo da ke gabar teku mai nisan kilomita 1100 arewa da birnin tokyo a ƙarshe rikicin tigiri da ke ci gaba da bazuwa a fadin habasha ya ƙara muni a jiya juma'a yayin da wani jami'in yankin amhara ya ce a yau asabar sojojin yankin za su kaddamar da hare-hare a kan sojojin tigiri da suka shiga yankin kano suka kwace wani gari da hukumar ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta buɗe wani wurin yawon buɗe ido wannan ne lokacin da mutane a mahara za su murkushe kungiyar 'yan ta'addan in ji sai matiruni shugaban zaman lafiya da tsaron yankin yana faɗa wa kafar yada labaran gwamnatin yankin ya ce wajibi ne kowa ya fito ya kare kansa da yake mai da martani mai magana da yawun sojojin tigiri gida chaureda ya faɗa wa associated press cewa suna marhabi da wannan batu rikicin da yana barazana ga zaman lafiyar kasar mafi yawan al'umma ta biyu a nahiyar afirka inda tuni aka kashe dubban mutane a cikin yaƙi na watanni tara a wata hirar waya Chow ya ce sojojin tigiri sun ratsa a yankunan amhara da a fara a 'yan makonnin nan ne a wani yunkurin karya shingaye da gwamnatin habasha ta sanya wa tigiri dubun dubatar mutane na fama da yunwa kana majalisar ɗinkin duniya da amurka sun tura wata tawagar manyan jama'ai zuwa ga gwamnatin habasha domin kira gare ta ta ba da daman ƙarin shiga da aikin jin kai To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani mataki na lalubo bakin zaren matsalar rashin tsaro da al'ummar Najeriya ke fuskanta, inda mafi akasarin lokuta mata ke ta gayyara. Cibiyar nazarin dabaru da ilimi a Najeriya, wato White Ink Institute for Strategic Education and Research Najeriya, ta kaddamar da wani dandali na mata wanda zai rika taɓo batutuwa da ke ciwo al'ummar ƙasar tuwa kwarya tare da nemo mafita. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. La'akari da yadda matsalar tsaro ke neman kai wankin hula dare a wasu sassan Najeriya. Brigadier Janar Sale Bala mai ritaya wanda ke zama shugaban cibiyar ya bayyana dalilin da ya sa aka kikiro da wannan dandali. Tunani muka yi akan cewa tashin hankali da ake samu mu in aka koma tun kafin ma a kafa jamhuriyar Najeriya an daɗe irin wayanna abeban suna faruwa. Sai muka zo muka gane kuma da cewa iyayenmu mu mata da yara da nakasassu idan tashin hankali ya huru su suka fi horuwa a kuma gwamnati da za a zauna a yi tunanin da za a kirkiro hanyoyin da za a magance wa'annan tashin hankalolin ba a kawo mata kuma mata su ne iyayenmu su ne Allah ya yi su da zuciyar da za su iya magana cikin sanyi da zai haɗa kawunan mu to shi yasa yau muka yi a nan white ink muka yi shawaran cewa mu kawo bita na musamman wanda mata ne za su yi jagora jagora kuma za su ba da furcinsu a kan yadda za mu samu haɗin kai a ƙasan kowane irin ƙabila a ƙasan nan duka masifar rashin tsaro du ya shafe mu. Aisha Osori wacce ita ce za ta ringa jagorantar dandalin da a wannan karan aka yi wa taki da yadda al'umma ke kallon abubuwan da suka shafi jinsi a matsayin shimfiɗa ga samun tsaro ga ƙasa cewa take. Wanda sun taru suna da tunani so nima na ya kara min karfin gwiwa. Wannan bayani yana da kyau in muna yi akai-akai. Akwai mutane da yadda za su ce mun cika magana a Najeriya ba gaskiya ba mu irin wannan irin magana da mun yi yau. Abin da mun yi magana a kai da su mata za su iya yi a Najeriya a bayanin wannan kalubali mun ce daga cikin gida mu fara ba yaran yaranmu iyayenmu bayanin wannan abu. Ya kamata mata na Najeriya su fito akan wannan matsala su yi magana da murya ɗaya. Ita ma matar tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Hajiya Ireti Kingigbe wacce ke cikin mahalarta taron ta bayyana mana cewa. Sai mun hada gwiwa, mun rike hannun juna, mun muka yi wallahi mun isa, amma ba mu hada kai ba. So ni yanzu na ga duk matan Najeriya suna so komai ya canza dole dole sai an hada kai. Dole mu nemi hanya don mazan ne za su yi mana, ai ba za su yi mana ba. Dole mu yi maka mu. So kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mu tsofaffi mata ya kamata mu fara janye 'yan san ya zamu gaskiya. A cewar Hajiya Maryam Aliko Muhammad sai da irin wannan taro na wayar da kan al'umma musamman mata a Najeriya za a samu saukin matsalar na rashin tsaro. Wannan taro wanda aka yi I think is very important don mata su gane cewa mu ne muke gida mu ne muke sanin komi da suke tafiye tare da yaran mu. Yaran da suke kidnapping yanzu shekarun su ba za su wuce 17, 18, 19, 20 ba duk ƴaƴan mu ne. Wato mun bari sun fi karfin mu because ba ma iya musu magana ko a'a muna ganin ba problem din mu bane ko so ubayen su sun yi wasu abubuwa so ina ga mata dole mu ce mu kanmu wannan problem din namu ne mu tashi ko ƙarya ya kankantan problem ya kamata mu facing problem din nan mu dealing da shi as women ba sai mun jira maza sun zo sun yi mana magana ba dole ne we should have more of this mu tayi mu tayi mu tayi shi magana kaman an ce tsintsiya ne ko in ka zare shi ba ta komawa so in muna ta yi inda ma da ba su gane cewa abin da muke ce ba duk za su zo su gane nan gaba dai dandalin na sa ran gayyato mutane daga kowanne mataki a fadin Najeriya don tattaunawa tare da neman mafida ga matsalolin da ke addabar al'umma Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, to za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Kalaman tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi baban gida mai ritaya kan shekarun mutanen da ya kamata a zaɓa na ci gaba da jawo hankalin al'umma a Najeriya. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya na cikin kungiyoyin da ke goyon bayan kalaman tsohon shugaban kasa Janar Ibrahim Badamasi baban gida mai ritaya na ganin cewa 'yan Najeriya sun zaɓo shugaba mai jini a jika a lokacin zaɓe. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar waɗannan ƙungiyoyi. kuma ya ce Najeriya na cikin wani hali saboda ka tsoho ba zai iya da ita ba. Da farko dai muna kallon wannan kalamai da i maganganu ne ya yi su bisa cancanta da sanin ya kamata da kuma nauyin hankali irin na mutumin da ya shugabanci ya san me wahalar shugabanci da ɗawainiyar ke kan shugabanci. Magana ta gaskiya halin da Najeriya ta shiga yanzu samun mutum dan shekara saba'in zuwa sama ka ba shugabancin kasar nan baka yi masa adalci ba a yadda abubuwa suka lalace rashin tsaro rushewar tattalin arziki rikici na kabilanci da addinanci eh, boko haram abin ya yawa so da haka kana buƙatar mutum gogagge jajirtacce namiji mai jini a jiki wanda kwakwalwarsa ba ta gaji ba jikinsa bai gaji ba amma suna ganin wannan magana ta tsohon shugaban ƙasa siyasa ce tsantsa kamar ya siyasa saboda a haramta wasu zaɓe ba haramtawa bane magana ce ta gaskiya ta kuma kuma kasar ta shiga cikin rigimar da kana buƙatar mutum wanda zai iya rike kasar sai dai kuma masana harkokin siyasa na ganin ba lallai bane shekaru kadai su zama ma'auni na shugaba na gari farfesa Yushau Ibrahim Ango malami ne a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jihar Kaduna kuma yana cikin masu irin wannan hange. Gaskiya ban san wani bincike da aka yi a karatun zamani ba da ya nuna tasiri ko rashinsa na shekaru a shugabancin kasa. abinda da na sani idan aka duba tarihi masu kuma shekaru da marasa shekarun sun yi mulki a wasu kasashe daban-daban suma kuma an samu mabambantan sakamako. So ni a gani na abinda zai kawo shugabancin yayu kawai ba wai ya danganci shekaru ba ne kwarewa ne sanin ya kamata da hagen nesa eh, da kuma tausasawa da eh, sanin yanayin kasa da kuma abubuwan da ya kamata a yi mata. Ita ma da ya gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da ke goyon bayan kada a baiwa 'yan samar shekaru 60 shugabancin Najeriya ta ce ko masu jini a jikan fuska fito takara to sai an zaɓa. in ji shugaban kwamitin ta na amintattu nastura ashir sharif ko a matasan da ake magana yanzu sai mutane nagartattu waɗanda suke da tarihin rayuwarsu cewar sun yi wani abu na nagarta da nuna sanin ya kamata ai su za mu sa a gaba ba za a ɗauko mana raftaye ko 'yan tamori ko 'yan kama karya a ce a kama na su mu karɓe su ba za mu karɓi wannan ba tuni dai kalaman tsohon shugaban ƙasa janar ibrahim da masu baban gida mai ritaya suka sa wasu 'yan ƙasa suka fara tsame sunayen wasu fitattun 'yan siyasa a nigeria San ma dai waɗanda ake ganin alamun suna da sha'awa ta taka takarar shugaban ƙasa ciki kuwa hadda irin su sanata asiwa jubola ahmad tinubu da alhaji atiku abubakar ɗin da ake ganin shekarunsu sun haura sittin duk da shi janar ibrahim ba da masu baban gidan bai ambata sunan wani ɗan siyasa ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da isa ali shugaban kungiyar wal mai fafutukan kiyaye hatsira a ghana game da waiwaye da muka yi zuwa kasar ghana domin duban irin matakan da hukumomin kasar ke dauka bayan sun gano mutane na asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar coronavirus. virus isa ali ya dauko mana bayani a makon da ya gabata inda ya kai batun dabaru da 'yan sanda suke dauka na toshe duk wasu hanyoyi da direbobi ke cogin takardun lasisi bayan an kwace takardun nasu domin jin kunnen su ga ci gaban hirar akwai wani shirin da yanzu yan sanda sun ka ce za su duki shine in an ka kama eh, matukin mota to sai a karbi takardar tuki lansensin kenan to wasu in an ka karbi wannan lansens sai su bi baya sai su je wurin yan sanda police station ban kenan sai su ce wai takardar tuki su ta bace sai ka ga ai musu takarda su je su anshi sabo to yanzu yan sanda na nufi cewa kama yanzu in sun karbi wannan takardar tuci za su sanar da hukuma da ke kulawa da shanin license da motoci kenan shine eh, DVL Driver and Vehicle Licensing Authority na Ghana kenan yanzu za a sanar da su in ya so a dibiya eh, takardar kai so in ka yin sanda sun ka karbi takardar in ka baya ka je ka anshi shi samu to kamin ka kai wurin ma an sa laifin da kai wurin to su an hana ka shi wannan muna ga kama in dai ba sa cin hanci da rashawa ciki ba an kai tafiya yadda ake so ina ga nan dai da gaba ba mu yi hana hasari dai amma muna da muna da imani cewa kamar gaskiya waɗanne matsalolin nan za ta sauka kada ta zo kasa mutuwar da ake yin kan titi da hasarin da ta zo kasa to wayannan bayanan da kai galibi cikin gari ne ka faɗi to ina matsayin kuma manya-manyan tituna da ke tafiya zuwa wurare masu nisa to ai wani lokaci mun fira cewa eh, adadin yan sandan da muke da shi ba su da yawa mu wannan magana gaskiya saboda in mun ka duba yanzu jama'a jama'a na barin kauyukan suna shigo cikin manya-manyan gari so su in ka duba eh, adadin population ke adadin jama'an da ke cikin mu ce kamar greater accra da ashanti region da northern region da secondary kurari sai ka ga kamar jama'an duka ana gudu wurin ana zuwa cikin manya-manyan garuka so shi dai eh, sai mu ce cikin watannin da ya wuce eh, sai mu ce minista mai kula da shanin arzikin tattalin arzikin kasa finance minister kenan ta ba da umarni da hukumar yan sanda ke na ghana police eh, su yi kokar iya so su doki mutane sai mu ce dubu biyu kenan 2000 a recruit mutane matasa iya so a training su a doke su aiki muna da niyyar cewa kamar wanga dubu biyu in sun ka samu training sosai an ka gwada musu aiki in sun ka zo to za su taimake ya so a iya a samu yan sanda ne wuraren da za mu ce kamar wuraren da yanzu aka yan sanda ba su amma mun ka duba ma akwai wani bincike da kuma ta fito muna dai duba wannan bincike na gwadawa kamar cikin eh, gana baki daya akwai wani hanyar da gaskiya take da ban tsoro sosai kan batun hasari ta ke eh, coast road nan kenan wai mutane na mutuwa da dama don an daki wannan titi ai misalayya da dama cikin afirka yana nuna cewa kamar ya fi gwamnati ta tashi ta saya ya so a duba yadda za a magance wanga matsaloli kan hanya so muna dai mu ma dan kokarin mu ya so wannan alkawalin da an ka yi a doki yan sanda dubu biyu aiki to muna muna dai sai kuma muna tunasar da gwamnati ta yi kokari ya so a doki wannan matasa saboda amfani na cikin da dama saboda na farko kaga matasa sun samu aiki su yi sa'annan na biyu kuma za mu samu kuma yan sanda dan yawa kadan saboda mu iya mu eh, cika alkawali sai mu ce hukuma eh, united nations kenan majalisar nukin duniya to yadda suke nufi cewa kama a yi kokari kowane mutane dari biyar kenan a yi kokari a samu dan sanda daya ba gani 500 is to 1 kina so muna da dan kokarin mu saboda a yi ayi yi shanun security dai da kyau jama'a burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi isa ali shugaban kungiyar val mai kiyaye tsira a kasar ghana da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa da murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga dan washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau da ce hakika yayin da ake ci gaba da bikin makon ranar shayar da jarirai nonon uwa zalla yana da kyau iyaye su yi amfani da shawarwarin da likitoci suka daɗe suna bayarwa na shayar da jarirai nonon uwa zalla domin hakan na da matukar muhimmanci. Sako daga Usman Shitu Mahuta da ke barkewar cutar amai da gudawa a wasu jihohin Najeriya irin su Kano da Katsina da Jigawa da Gombe da Bauchi da ma jihar Sokoto wani abin tayar da hankali ne matuka ganin irin dimbin asarar rayuka da ake samu a dalilin wannan annoba ta amai da gudawa. Don haka muke kira ga gwamnati da hukumomi na lafiya cewa ta su duk mai yiwuwa wajen magance wannan matsala. Da fatan Allah ya kawo mana karshen duk wasu cututtuka masu yiwuwa bil'adama kisan mummuke a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Sako daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalalo da Malam Malam mai zanen hula Gwalalo jihar Bauchi. Kace salam ya Hausa, ku ba mu dama mu yaba rundunar sojojin Najeriya bisa namijin kokari da suka yi wajen hallaka masu garkuwa da mutane kimanin arba'in a jihar Zamfara. Allah ya kara ba su sa'a amin. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To baballe a takaice jiragen yakin isra'ila sun buge wasu wurare biyu da suka auna a zirin gaza wanda ma'aikatar sojin isra'ila ta ce martani ne ga harin bama-bamai mai kiran balan-balan da aka cillo daga zirin gaza zuwa isra'ila din harin sojan isra'ila da ya fada a cikin harabar ma'aikatar sojan hamas kuma inda ake jefo bama-bamai na balan-balan zuwa isra'ila ya tada wuta a kan filin gona kana lalata amfanin gona sai dai ba a samu labarin asarar rayuka a isra'ila ko gaza din ba rundunonin india da na china sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta himalaya inda sojoji daga kasashen guda biyu suka yi ta'arin gama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin india ko da yake sanarwar na zama nasara ne da aka samu wurin warware takaddamar iyakar da ta gurbata dangantakan kasashen biyu na asiya amma duk da haka da sauran rina aka ba A ƙarshe, hukumomi a Australia sun ce an samu kamuwa da COVID-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau Asabar galibi a jihar New South Wales inda aka gargaɗi mutane da su zauna gida domin takaita yaduwar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Delta. Da yake jawabi ga manema labarai a Sydney, ministan New South Wales Brad Hazard ya ce jihar ta samu mutane 319 da suka ɗauki cutar a yankin tsakanin sa'o'i 24 adadi mafi yawa da aka taɓa samu a cikin wuni guda a nan south wales tun lokacin da annobar ta ɓarke. ita ma makwabciya jihar victoria ta samu sabbin kamuwa 29 adadi mafi yawa a wannan shekaran bayan da jihar ta ayyana dokar kulle na kwanaki bakwai a farkon wannan mako to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babi ko makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma solomon abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu.